بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يسليم ثم أما بعد هو مسلمي da muka taru a wannan farfar da wannan masallaci namu na masjidu abu hurairah masallacin juma'a a nan cikin garin augi ne mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna kare yi ma Allah godiya su subhanahu wa ala, wanda ikon su da yarda sai ba mu ikon kafin haɗuwa domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin dausayin aljanna dausayin mutanen kirki ana ma karari kirari zanna kusa saboda ya kunshi busharori da bayanin zanna aikin da aka shiga kusa to kai tsaye Allah ka babu shi kuma aiki da abin da muke saurari yan uwa musulmi karatunmu na bara mun kwana karshen babu na tara, yau kuma za mu tashi babu na ke insha Allah a cikin wani littafi mai albarka mun kwana hadisi na dubu ɗaya da ɗari shidda da ishirin da ɗaya yau kuma za mu tashi hadisi na da eh, za mu tashi babi na ɗari biyu da sittin da insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora ya ce babu saharimin nazari ila ilal marati al-ajnabiyyah wal amraj al-hasani لغير هذا الشرعية babin da ke magana akan haramcin kallo zuwa ga mace manisanciyar zumunta wadda ba mu harama ka ba ba ta ɗaya ba har da matashi ne shawon huska al'amurdul hassan ana nihin wato matashi cikin ɗan shekara goma sha uku yaro ɗan matashi haka wanda bai ba na gaba. amma allah ne shawon sifa da gairi haifin shar'iyya ba tare da wata bukata shari'a ba idan muka diba za mu ga wannan babi da ya gina imamun nawawi yana son ya karanta da mu haramun ne a kwa mace ido kana kallonta da yake wannan mata ba ƙaunar ba ba ya kaka ba ba innan mata kaka ba ba uwarka ta ba wadda ke ba mu harama ka bace a musulunci kana iya auranta su haramun na hasara maka ido jambi saboda shekan na iya sawa wani abu domin kun san kallo da kuma gane shi annabru sahamun masmumin sahamun iblis shi kallo da ka gani wata kibiya ce mai gahi. daga cikin ce ce a na lahi alai shi halwa bai kure saboda haka aka haramta kuma mace ido wadda ke a musulunci ya halitta ka aure ta sannan ba ita ce ba har da wani yaro matashi mai kyawun sifa ta haƙura mai ido don mai saboda kar shi ɗan ya sanya mugu a wacin zuciya yasa wani malami ya ce duk mutum da kujijin kallon mace ya tsira masa ido zai rabuwa da ganin abin da ba ka samu kun ba za ka yi ta kura mace ido ta ki garanta alhali mata wanka amma to ya za ka yi ta ga abin da ba ka samu saboda ba rabon ka gani to ya za ka yi ka ce ka kwana kana ganin abin da ka kana kulle ba ka samu ne to kina shi yasa musulunci cikin mahakalla wata rana manzo Allah ya ku ya goyo wani kanan sa rashi na fadlu fadlu ibn abda fadlu yana bayan wato cikin manzo Allah sallallahu alaihi amma inda aka samu matsala sai ga fadlu yana kallon wata mata sai annabi ya gano sallan sa na kike sai manzon Allah kuma ya dinga kautar da huska sai ga huska fadlu da matan nan yana kallon ka annabi ya kwanci yana kallon sa ya ne kusan bai da huska yana jaya mai huska sai sai kalli masu mutane sannan kaga wannan ya gwada cewa haramun ne mutum ya kalli matan mutane sai yawa musulmi a cikin na girki ta yi tikis da ita babu yi wannan gani ta gani su gani biyar gana su da kodai kurbe ba kuma kalla sannan kuma akwai in kana son a kalle ta ka ba da shaida a kanta ka ba da shaida a kanta wannan ya halatta ka kalle ta don ka ba da shaida da gare ta ko kuma a kanta dan yanzu an ka ce ka ba da shaida a kanta ba ba taɓa ganta ba shi ka taɓa ganta ce ce a'a kallo ya yi mata ban sake ba amma ka dalili ce shi yasa an ka ce ba son mutum ya kalli mace in da uzuri ba hada kar'iya buƙar shi ana sa kalle ta wato gatan wani abu na buƙatar rayuwarsa bayan haka yin uwa musulmi matashi wanda an matashi dan karami yaro mai shekaru 'yan kanana shi ma ba a kallon saboda mi saboda shi ma buƙatar shawa na iya kama da shi ya yi ta faruwa ga wasu zuwa ga mutum wani ya shiga tsakanin dawon a kuma ba a fata kuma ka yin uwa musulmi wannan babu zai kayan da mu haramcin kallo zuwa ga mace manisanciya a zalika isma mace haramun na ka kalli miji wanda ba na kafa ko ba da ciya ba wanda abu ba haramin ta zama amma ka sani ita mace fa daga bakin titin ciyar in ta hango ka za ta gama kallon ta duka za ta kalle ta gaba ɗaya kahin kawo ga ka riga ka gama kallon sai su cikanta wallahi malam kuma na su komi duhu suna gane mutum ba kai amma sai ina yi sai ka sama maki kai baka ma santa ba ka ga sai lahiya lau sai kan ba ai na ga wani ya wuce ya wuce kuma mata suna saurin gane ba kuma mata su tsoron Allah ku daina kalle mazajen mutane ku ba gaskiya ba gina daina kallon mazajen mutane ku tsaya kallon mazajen kawai saboda wani abu na fita domin wasu suna ganin mijin wata sai su gaya mata ni faru matsala wallahi akwai wani abu da ya faru ba ba wani malamin islamiyya na malaman islamiyya suna ƙuridun muna akwai wata mata ta tsoron malamin ido koyo shi kuma da yake bai da kyau malamin na da kamar tsoron ido ko shi ke nan ashe shi ɗai ya san ya son malin kiran sai duwa take samu sai magana da malamin na ba samu ba rannan ta kama hanya ta hadari ya yi kusan kasuwa ta sai gidan malam ke gidan malam sai su wance su kaya zuwa gidan hadari ya kai hadari ya akai ga ina su wance wallahi hadari ya akai mana sai sun hada ya samu kuma mutumin da bai son mata gaskiya a gida ne kuma matsala ta shi ne faru malamin da sai da hidda mashi wallahi ya goye mata ni wallahi ina ban goyon na rasu da girman Allah sai dai hadari ne ya kafu kan nan kin ruwa ku ɗauke ka kama sai ki sai ki gida da mijin mutumin ne ya kin halin kuka sai da kuma shi ana hadari sai wallahi malamin gangan ne na rashi da Allah ma na bi duhai da muke in samu in magana da kai in saka kudi na wallahi ban samu wallahi malam kasa abu na bai ce zan aure zama akwai matsala ko babu malam ya ce ko lalle ku suna ganin abin Sai malam gobe na yace sai rufe makaranta ɗaliban so sai islamu malam ya rufe makaranta ya makarantar da mata gaba ɗaya aji ita an kai har yanzu magana ganin ta ya bai koma ta da mata su so da ka shi ga wani bi mata suna da wasu al'adodi wanda da suke yi da matsala idan kana cikin kasa mata zo sai ka ɗauki mataki nan ina son in ba wani guda biyu ga duniya ta kuma na farko duk buƙatar ka ka take ɗin bari bari suna kebewa da kai da aka yi da rubutu kan baya ka cikin makaranta a hudu kowa ya faɗi sannan na biyu kamar ruwa suna isa gidanka don mi saboda matan ka in yi yawa matsala ka shiga sannan na uku kuma lambar waya ka ce yawa gare su cikin izinin mazajensu don wata suke ce faɗa wa mijinki in ya yarda su ci lamba ta ina haka baka kisa lamba saboda ana samun sanan baya wata mata ta turo ne nesa ta ce malam wannan na so hannun aure wannan aura ba shi nika so wallahi wannan na so kuma har yanzu zan yi so ne malam kakarar yake ce ko su haƙuri da rabonki ruwan gami da ke aura shi a rabonki yi haƙuri da shi ya kalla wallahi malami sun cikin wani saboda ka akwai aiki mata ku bar kallon mazajen mutane kuma maza ku bar kallon matan mutane kuma gaskiya ba inda aka haka za a zama lafiya ba gaskiya ba قال الله تعالى الله وقف سنفر سياتي كل المؤمنين كغير مؤمني يبضوا سرمكي من أبصارهم الجنس سرمكي الجنس كالله أبنى أحرام الجنس إذا كان إيماني أنت سرمكي الجنس don yi don ka samu zama lafiya amma muddin kana ya da ido kana kallewar kallewar ka to wallahi ba ka shiwa lafiya dan su ga wata himma ta ta kyawu kuma ba ka samu daga nan matsala ka shi dan na ganin wasu mata sai ga an zamna sai a ce masu kamar da bin ta yi ka wallahi ba zai mata ka tariya ta hita ba sai na hadin ko ba ta ko da halin kwarai su ko mata masu kallon mazan ta ce kai wallahi wanda mai duk da ya samu ya yi fa'a al'adai ba ta san mijin ki da ya yi su zama da shi kwana guda sai ce guri wallahi ba ta amma suka ga mutane kowa kallon yake rabon da Allah ya ba ta Allah bai ne komi ba Maƙala ta'ala Allah faɗo maɗaukacin sarki ya ce inna sam'a lallai ji wal basara da gani wal fu'ada zuciya tunanin zuciya ko kuma ce hankali kullu ula'ika dukkanin wa'annan guda uku kana anhu mas'ula Allah ya kasance mai tambaya akan su kana anhu mas'ulan Allah ya kasance mai tambaya game da su sai an tambaya game da jinda Allah ya baka da ganin da Allah ya baka da tunanin zuciyar da Allah ya baka hankali ke da to wasu na ganin cewa fu'ad tunanin zuciya duk abin zuciya ka iya ajewa wanda da hankali shi ka yi ajiyar mutum zuciya wanda bai da hankali ba a kokula da shi waɗanda abubuwa guda uku ni'imomi na waɗanda an manya ko guda ɗan adam da ya rauka cikin ko miliyan nawa aka baka baka yadda an fito ga cikin da jin ka ganinka da hankalinka ko guda ba ka son a rawa ka da shi saboda ka ƴan uwa musulmi Allah sai ma tambaya a kan wannan ga nan aya ta shigo da ji abin da ke faruwa wani lokaci gani in ka ga abu kafin ka ji magana ka ji shi da kullum sannan zuciya za ta aje ma a cikin da kake zuciya ko to kofi take ta aje a cikin ta aje to shi yasa ba a mutum ma ya kalla kuma ina fatan mun fahimci wannan shi yasa shehi malami ibn baz Allah shi masa rahama na fahimta tarihi shi tun yana dan shekara kusan goma sha biyar Allah ya kashe an shi ganin shi tun da balaga ba yace na gode ma Allah Allah ba zai min hisabi da ba wallahi malam sai sai ka ji kuma kuka in kin kai da ido Allah ba zai masa ko na yau shi ma tuna makaho ma an kai shi wani yaro ya harsa Qur'ani yace Allah ya anshe min ni'imar gani ya ba ni ni'imar basira أخذ الله مني نعمة البصر وأعطاني نعمة البصيرة الله يا أنشي من نعمة الدنيا وانجايا فان نعمة بصيرة هذا شيء هذا القرآن إذا كان أنت أنواع رأسي بالدنيا كومي بيجي الله يا مكومي Ka saboda ka yan uwa musulmi wallahi kun ga idanun gada kuma gani sai Allah ya tambaye ka kun ga wayoyin gada kuma ga diga hannun mu ga mutum ya kura ba ya ido ka ga mutum biyar da zambe kowa ya dauke wuta shu shi ke sa abin da ke yana azumi Allah ya tambaye ka irin da tsakirin da Allah ya fara game da harar tallace tallace mata sun cika sun cika wurin da kayan kallo wallahi zabban mamaki wallahi na matashi wajen tunatunan gana na banza cikin waya ce wajen sama da hamsin ya kalli wanga bayan ya kalli wanga wallahi akwai matsala tambayoyin da Allah ne game da gani suna da yawa shi yasa Allah madaukakin sarki ce kullu kullu kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkan wa'annan Allah ya kasance musu da aka sai ya tambaya akan su nan ko wani wallahi ba zai wuce in wani ya wuce wani ba zai wuce Allah ka ba mu ikon kiyayewa kan ni'imar gani da ji da Allah ya ba mu mun gode maka ya Allah wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya alamu kha'inatul a'yuni Allah ya san ha'inci da idanu Allah ya san ha'inci da idanu wa ma tukfi sudur da kuma abin da kira suka koyi abin da suka koyi da Allah ya san sun kawo wani asar daga cikin sahabbai ke cewa abin da ma'anar wannan aya shine mutum ya shiga gidan mutane ko wata mata ta biyo za ta wuce ba. da yin lura da ana janye kamar ta tana sai kawai da ido shi ga kowa ya riga ya gafala game da shi shi ku sai ya yada masa da ya ga ana an gane yana kamar sai ya kawai kai shi ne ka'ina ta al'ayuni jama'a haka ina faruwa kuri faruwa shi yasa kwanan baya harkin karbi Allah ya kiyaye shi tsaye ya fato kaɗan an kai rasuwa an ka dawo da makabarta kada wanda ya fashi da yadda mutane lokacin tana ganin argungu da zarar an kai rasuwa suka duka da suna tururuwa su ga gida wai ma ta ba wa ta'aziyya eh sanan ko wallahi sai sarki ya ce a faɗa mu mutane kada kada wani su faɗa mutane wallahi kada wani ya koma dole wallahi da zuwa da zuwa da an yi rasuwa a gawa ne ya shige mutane shi ma wanda ya rasu na da wasu amarya nan na suke kama kallon sai ga mata masu amfani da su ga sunan jirgin su dai wallahi wani kallon suna kai shi ga raya ya bayani kwanan baya wani bawan Allah da ya rasu ya bar kuɗi masu yawa amaryar suke ta ce malam kaga ta tunda wani aboki ne yau ne abokin wanda ya mutu ya yi wani test da rasuwa sun ba ko ya fi zare masu cikin waya haka in kudi ba za ka ga masu da kallo na gani na sannan wallahi ku sani da an ga yayi ku bar jan abokan ku zuwa zuwa gidajen ba ga cikin ba wayewa ta akwai matsaloli da yawa ji ba wani saboda rashin kishi mata abokin abokin bai koyon sai da ya san bai nan sai shigo ina shigowa aiki tana aiki ba na aiki Allah wari wata ke ya haka wai ki gane ki gane waye wane ne ki fasu ina eh. wallahi mallam sai wani ga taka ta ce wai abokin ka wai ce ya rishin masu kuma ya sa hannu ya rasa idan idan matarka wai ki gane gane ko ne ka san ka san wani na ra'ila kaga wannan ba addini bane ya har ne ga bikinka saboda Allah saboda gaskiya matasa Allah ku tsoro Allah ku bar shiga da abu kuka cikin wurin matan ku ba addini bane wannan yahudanci na dan shi bai wude zai kishin komi ubangiji Allah ya kare wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna rabbaka ladin mirsad lalle ubangijin ka yana a madaka sa Ina nan ya kare yana jira sai ga wannan sarawa ba dai kana ganin kamar kana tallafi kana tallafi tallafi babu komai to Allah Allah ya ga ka mutu sai ma hisabi akan tallafi tallafi malamai sai kuma zanu game da wato wannan aya suka ce wato Allah madaukakin sarki ya na yana ya sakan ba ka kika yi ya san za ka dawo ya tabe ka abin da kai yana nan aiki da duk kasan kayi Allah Allah jira sai ka to kana ganin kamar ba ka ba ka ba ka ganin shi kali karai dan adam Allah ya ba shi wasu huriya ya kai a da kasu inna hadina fi sabili imma safiran wa imma kasura dan adam mu mun shirya da shi hanya mun yada mai ko ya gode ma Allah ya ga hanyar da Allah ya gwada mai ko ya kauce ya mutunci Allah ka ba mu ikon ganewa za ku bayan Allah waɗannan ayoyi suna jan hankalin mu wallahi mu mai da hankalin mu kina nan gara Allah ya ma yanzu an shi wallahi ka shiga matsala ko baka shiga ba ku gode ma Allah kai umarni da su wajen aikin alkhairi Allah ka kuma yi ku aikatawa bangaren hadisai hadisi na farko hadisin Abu Huraira wa an Abi Huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi ya ce kutiba ala ibn adam nasibuhu min az-zina wato an rubuta ma ɗan adam rabon shi daga zina mudriku zalika la mahala kuma zai riski wannan babu makawa yace al'ainan zinahuma Annabu. idanu guda biyu abinda azumin su shine kallo kira idan mutum ya kura mace ido musakan ya yada mata yana kallon bayan su bambanta ana rubuta wa idan ne zunubin zina wal uznani su kuma kunnuwa guda biyu zinahuma al-istima abinda azumin shine sauraren maganarta kashe kunne kana sauraren kalamanta take faɗi wallisanu binahul kalam shi kuma harshe a cikin azumin shi ne magana furuci lokacin da kake suka masa kalamai kana faɗa wa tana mai koma kana faɗa wa tana mai koma lokacin mun kamar zinubin zina ake rubuta ma harshe a lokacin wal yadu zina halbarsu, shi kuma hannu abin da azumin shi ne wato damɗa ko suke. dai galanta ko da sai shahadarta to shi ma ana rubuta zunubin zina warrijilu jinahal khufa kuma kawa abin azunubin ta shine takawa a ciki za zaka je ka kike an yi alƙawari da ka kira ta waya sai ka taka sai ka kota to zina kawa kenan ana rubuta zunubin zina wal qalbu yahwi wa yatamanna zuciya wato tana tunani tana sauki wa ya tamanna kuma tana gurin abin ya faru shi ku sai azinata zuciya na kuma ma ya za a yi ni shiga tafi ya zanyi ya zanyi ya zanyi wa sabbi zalika farju aw yukadibu amma abin zai gaskanta wannan duka shine al'aura ko ya gaskanta ko ya kare al'aura shi ne yanzu waɗanda hanyoyi da aka bi malamai suka ce su ne aka ce ma'allamamu ko as-sazair kallo da madana, da saurare da takawa a cikin haƙi da sauransu da waɗanda suna daga cikin ƙana laifuka amma lokacin da farji ya ke farji ya haɗu farji an samu matsala kuma yan uwa musulmi yanzu ku jiwa ku gani yau an waye gari budurwa da filin Allah aka rike hannunsa wai ka kai kokanka sai ka rike mata hannu wai canji canji daga ba saboda Allah ya zama jahi hili ana ana mutuwa wallahi hinzina ko ma ta kawa ka ta ka fadar ba ka kawo kosai shi ke sai ka rike mata hannu wai ta baka canjin ka shi ke zai ga ayyuka na sai suna na yi ba ko da alaka da shari'a. Wai jama'a yanzu za mu gyara wa al'amari. ya kamata mu ahalin suna mu hada da kayan da Allah ba gaskiya ba don sai ga ya to wani mai shinkafa ya zanna teburin ta zai zama duka ga ga kuma ta nashi Jirgin ya kawo mata ku jama'a abubuwa ba su riga sun tashi hankali cikin suwa in ya ga abubuwan wallahi suna ban tsoro kwaye da saboda mi saboda ga abubuwa na kusurta zinanan sun yawa ya Allah ka ba mu ikon ganewa wannan hakikin mutafaqun alaihi wa hadha al-lafz muslim wa hadha lafz muslim wannan lafazin imam muslim wa rawahu al-bukhari muktasar imam al-bukhari ya rusu ta tace kenan kun ga wannan hadisi yana karantar da cewa wanka duk wanda ya fasfetin wajen zina yana da laifin zina amma lokacin da farji ya haɗa farji shi kenan an gaskanta waɗannan basu a cikin aka so ga mutum shi ne duk waɗanda abubuwa mutum ya nisance su kada ka kalle ka ka faru magana shi yasa ka jinta bai yayi magana yace wan nazru lil ajnabiyyati wa talazzuz bi kalamiha ko ba haka ne yace ba haramun na kallo zuwa ga manisancin zumunta shi ka kuma ba ta ba haka ne ta amma ɗan auren ta za ka yi ya halatta ka aure ta ya halatta ka kallo na aure daban wannan halatta shari'a shari'a ta yadda ka kalle saboda auren da za ka yi amma in ba auren da za ka yi ba kawo Allah ka bar kallon yanzu ta ga masu kallon intanet nan ne hausa su kuri za ka ce musu waɗanda maza ka kwalliya ga hukumar ya fi ya kwanci da tsawa ɗaya gari na kallon masu kallon mace su ba su kofa hijabi mafi yawancin su kana kana kallon ta yake dawo wata dan kyamara kuma sai ya ya ɗauko mawaƙin fitna mafatin wuraren fitna dan kyamara ta dauko ya ɗauko gabanta ya ɗauko bayanta ka ga wanda kan muga a wuce saboda gaskiya wa musulmi ya kamata mu kama jikinmu mu gyara kuma mata su ji tsoron Allah wa'annan kan kallaci su su yi don wani yanzu an waye gari mata sun mahi mazan kallo a kowane shi da ake na kwana 90 mutum da kila fara kallon shi nan eh kowa fara kallon shi nan a wani na suna ba da la'akari wani an kawo aski <laughs> nace to ni ma san wa an kawo aski wa an kawo aski wallahi malam abin dan ana son a cikin da yaki sinarin mutum tana iya baka labarin cikin da hukumin haka shi ba su ɗagawa ka san wanda jiha da an ka shigo wanda su arewa 24 da sauran wasu shoshi irin su shiga da sauransu mata suna ƙarfi abin da shi da ka tsammani kuma cikin suka ɗauko su kalamai suna faɗa maka yana miji. Babu a jikin da a dama ai wato tisha ta kawai na wallahi malam na taɓa kan ka sami sit light saboda ana yayin sunna tv lokaci Kan ka sami sit light ana kallon sunna tv sai sun ka ce malam baba kawo mana arewa ce ni a arewa lokacin ka ce wata shata wadda ana koyar da girki a cikin irin sosai so ne ana koyar da abin da sauransu sai ka ku bari in tambi wanda ka sawa ya toye mutu mutu sannan sai ya tawo sai malam waggar ba ta ka fata ya kamu waggar ba ta ka sa'a karma ba ta ya kamu nan tasha ba ta ya tuban ba to shi kun ji kun ji abin da yake kullu suna tibi ku don Allah ka yi hankali Allah ya matsawa sun kai shi da an ka so musu babba ne birkin ya ɗauki hankali sai da gida a ce suna finai na aka sawa ciki da inji da da an an sun lalace shi ko bai Allah saboda ka akwai mugun abu cikin abubuwan na wallahi jama'a Allah ka babu ikon gane yace ba ana jin sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karɓo daga abu sa'id al-khudri ibn sinan ibn malik al Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى annabi عليه annabi قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات كشير كنت زماء هنيوي قالوا يا صحابي يا رسول الله يا ما إكنا الله ما لنا في مجالسنا بجل babu babu da makawa na amma zan da ya mu ya rasulullah ba mu inda muka zama illa mu azza kare mu zauna bakin hanya inda muka zama ya rasulullah na tahaddasu fiya muna hira قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله kuma yace fa idza abaitum illa al majlisa idan ku ce dai ku zanna nan da hayoyi fa ku hakku ku ba hanya hakki قالوا sai suka ce wa ma hakku tariqi ya rasulullah me hakkin hanya ya manzo Allah قال الدين البصر ido kuma ku كنت da تنقفها shin ba ku iya sai kun zama ga hanya sai kun toba kun je kun shi da kun azabin suka to ku ba hanya haƙƙin Sai ina na haƙƙin hanya sai mun ce gadar urun da ido in ta biyo kana tafiya ku urun ido ku ba ya kawo da kai kuma muna yin haka na tsakani da Allah sai ya ga ta biyar wani kai amma da akwai kaya wallahi malam kana ji na faɗi a masuwanci tom eh. Eh. wata mata aure ta su ko matan da zai ɗan yaki gefe sun yadda hijabi matan mu na san yadda hijabi sun yi suwa wanda yanzu wallahi ko walima aure ta ce na mata sai ta kiyaye ce wallahi a karɓar Allah don tara cikin goma su ba su hijabi tara cikin goma mata sun yadda hijabi kuma ga kai ga Allah ya musu albarkar jiki ƙurtun ƙurtun wallahi malam eh saboda abubuwa sun ci gaba yanzu eh saboda kayan ce sun yawa mata sun yi jiki sosai kuma sun yi jabi kuma ga rashin sa a ce lolin gina yanzu su ku duk wanda zai irin kuma kuma da kamar jikin mace ba a kuka yakin ba ka tuni sai ta kai ɗinkin da ya kamata a wa ɗiyarta shi za a yi mata mulkin da ya kamata a wa ‘yan annan da shi za a yi mata mako a tsaye ka yanke sun bi duka a ɗauke mata shi ina har da gawon ɗin da suka yayi yau sai a mata tsakiya za a mata tsaka ƙasa ya buɗe sama a mace duk da aka wurare suna nan aka nan aka bayyana sai yau sun riga sun ƙware irin wannan tushen ta hito suna tafiya wallahi malam in ka ji kalaman da wasu ka hudu sai a ya baka tsoro ubangiji Allah ya sawaka mata ku ji tsoron Allah ku sa sutura ku Qur'ani shi yake ku sa kayan ku kuma a daina kallon ku kada suna ta shiga shi yasa an ce ku sa kayan ku manzo Allah ya ce masa habbi daga cikin hakkin hanya shi wato rumtsi ido idan ka gama ta biyo ka kawo da kanka ka rumtsi idon ka kallon ta wa kaful azara kuma kane cuta idan kana bisa hanya kada ka cuta zama kowa cuta ta magana cuta ta kallo cuta ta ci da wani abu da hanya kowace irin cuta ana suna kame daga cuta da kowa ba ka giba ba ka nemanci ba ka tsaya ba ka za ka ci wa duk hanyar duk wa'ina wa gaba su wa rabbi salam da mai da sallama idan kana bisa hanya zamme duk wanda biyo ma assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam shi ka ta ansa kuma ta da yace wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar daga cikin haƙƙin hanya akwai umumi da alheri da kuma hanyar da mugu aiki in ka zan rufe hanya su ci kai wa yaran na haɗa ka kansu karama manya na haɗa ka kansu karama kaga wasu abubuwa suna suna faruwa ka so dukiyar za su salonta ka so ka tashi kare kare makahu ya ƙarfi ma hanya ka tashi shigar da shi wani mutum ya toka yana neman ina gidan wani ke kai ƙoƙari ka ga da za a yi ya gane wannan gidan duk da yake wasu sune ne muna bayan cewa irin wayo na halin yanzu ka idan ba kuwa suna ba ɗauwa ne ko ga hizar ne ba cewa ga suna an ce lahiya da ya ta yi daga ina za a yi ne abin nan za a yi mai interview sosai ko kuma ciwa ne ne suna nuna mai wani nan amma da da mutum ya zo Allah na wani sai a kai nan nan ko da yawa aka gaba da mutum ko da aka yi an da shi na da ko wani ya ma zama lahaya akwai shi su ko ba gaskiya ba saboda ka in an ka so ana da kawwa ne ko a fara nuna shi ko a nuna gidan shi ya yi jinsiki shi wannan da ya taho lahiya dai ka taho sai bar za a bincika a gani ko yana nan ko da ga nan? ya aka gane cewa ba a san wannan mutum ba da san wanda za a iya ce to ya ta kara gaba dai don mi saboda kare su samu mutane kuma daga cikin haƙƙin haya yan uwa musulmi bayan duk waɗanda da aka ambata cikin wannan hadisi ya zo da wasu ko ba gaskiya ba akwai irshadu bal shigar da wanda ya ɓace ga hanya sannan akwai taimakon mai girman agaji mutum ya biyo zaki ya yi kayi a kawo mai zaki ma a kan shi in ka kai a sheƙa da gudu ka sa ka sheƙa da gudu a kawo mai a kan jakin ne tsaya a ko kuma a ɗauki kayan nan aza in ka san duk ba ka yi waɗanda kuma ka zama da ta hanya don wallahi waɗanda abubuwa yanzu an waye gari wasu mu ba su ɗaya kuma sun tuho dole su zama da su da hanyar inda sunna za ka inda addini za ka yi to ga haƙƙin hanya jama'a tsakaninmu da Allah haƙƙi na an ka ce a basu an ka ce haƙƙi A ina dole ka basuwa an ka basuwa ba za a tambaye ka ubangiji Allah ka ba mu ikon ba kuma wannan hadisi ya karantar da mu na ke eh, na ke eh, na mustafa na ke eh, buhari ya rotu hadisin amma a takaice ke a cikin a cikin bukari amma muktasar ya kawo sai ya kawo kai wannan in kuma cikin bukari ba ha ganin wannan kwata hillaka a takaice ya kawo shi ma'ana hadisin da ya gabata ce na hadisin da ya gabata ba wanda da wani karanta yanzu shi na cikin bukari amma a cikin bukari ya kawo shi bai kawo shi da tsawon shi ba eh yi sama yanzu yana yi masu na gaba na kawo ruwayar bukari amma wannan ruwayar musulunci kada mu haka na kuma kun ga wannan hadisi hanyar hanya da zama bisa hanya sai in mutum na iya bada haƙƙin haya in ba ka fara haƙƙin haya ba gidan su zama ne ko ba gaskiya ba kuma gidan su zama ne amma yanzu illa wasu suke ba su izama gida shi ya to ga hanya garka ya aza benci ya zama ko da ya koma gida ya tuka ne da zunubin sai ya kafu don ya kallaci bazaura ya kallaci budurwa ya kallaci wace ce ko wace ya kalli da mata aure da wani ba ta aure ba ko da koma gida ka kwashi da yawa amma da kayan mana zuwa inda mata ta kace gida da ke wata ce wallahi malam mazan nan ba su jere da mu ba su complain cewa ba su jira da su rashin suna ko ku mata in kuna son a hira da ku kuna ta jawo hira dama na mun ta zuwa walima muna faɗa mata wani yasa lokacin da namiji ka ba ake aure kullum kuna tare ba kalamai na soyayya ba kina kwalliya ko yoshi amma da an yi aure shekara ɗaya shekara biyu shi ke nan duk ina uwa babu su kira kina na kiss na i love you i miss you wane ne my heart suna ta ne kalamai na soyayya amma da an yi auren shekara za su yi da duwaɗin abubuwa kama isu kama ina su shi ko za ka garu lokacin ne su kasa magariba magariba na yi ina gidan mutane sai ya shiga yi wallahi malam ina can har tsaye na wanda daga yana can kana can wurinta amma kuma yanzu an yi auren kuma ya kuma sun birnin da shayi ya zama sai shayi ya kuma da yi ba Eh, na ƙiya na'am Gane. Eh, aiki na, ta mura mata muka ce wallahi mata ku daina yawan tambayoyi bayan sallar isha'i. Ba ki sahi lisanin bankin ki an ce miki ya kwanci. Kaga dole sai shi ya kuma sai ki fara jin kwana ku. sannan ya shigo amma ke to idan ya shigo ba ya sa ake so dogon ya rana kaza na ganta ban naira talatin rana kaza na zuwa naira ishirin rana kaza an bin naira ɗari yawan tambayoyi sun yawa saboda ka duk listin ki ajin listin shi fa Allah ba lokaci ne na ba wannan lokaci saboda ka shi yasa hara kan nan dole ya bar gidan ko ba gaskiya ba yawan tambayoyin nan na gaskiya nuna na su ban nan sannan gaskiya akwai tsafta akwai iya magana sannan akwai abubuwa masu yawa waɗanda ka sa namiji matsuwa ya kai daga a gida akwai yan shaye-shayen gina irin su ko gani daɗi su yan kayan jus ɗin da sauransu masu arha jinjin da ke duk shirya abinci wallahi matsuwa ya kai a isa da dawo gida ba amma sun da mata da su yi wa ciwo ɗin abubuwa gaba ɗaya sai saurin shi su bai sun tahowa Allah ya babu ikon gane ku raba su ga hanyoyin nan mata ku ran mazajen ku da zama duka hanya ki mai da zama a cikin gidan ki yayi yawa ko yaushe ya tso a shirye shi in yana buƙatar ki kina a shirye in buƙatar abinci ya kai akwai shi in buƙatar abinci ya kai akwai shi in kallo na akwai buƙatar shirya kayan kallo zai so ya kalla zai shi gida ya zauna Allah ya ba mu ikon ganewa yace wa an al alhata زيد بن سهل رضي الله عنه قال كنا قعودا بالأفلية مغسط كمنا زوني بفرفاجيا تجيل وتجراكي نتحدث فيها منعين جراءتك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظاء الله يزدو فقام علينا سيئة أورمه فقال سيئة ما لكم ولما جالس السؤال ومن يسألكم da ke gare ku kuna son zama da hanyoyi a su'adat shi ne wato a su'adat shi ne hanyoyi a tsoro ce idi sani bu majalisar su'adat ku nisanci zama bisa hanyoyi ba ku zama bisa titi nan ku nisanci zama bisa titi nan to Allah shi muka ce ma qa'adna li ghairi ma ba ba'sin ya mun ga Allah muna zama ne domin wani abu ba kuma ba mu yi ta zakaru mun zama kawai muna muna suna su juna a tazakur shi ne a tafa'ul da yi da shi ka suna wani abu ne ma in suna wani abu Tira rake nan wani ta haddasu kuma muna ɗan ba da labarra wanga labarin da ya sani ya faɗa mu wanga wanga wanda ya sani ya faɗa mu wanga kala ta manzo Allah ya ce in ma la fa abdu haqqaha in ku haye zan ba ku bari sai kun zana bisa hanyoyi ku ba hanya haƙƙinta shi manzo Allah ya ce da abin kafa ronke ido idan mata yan jiki sun ta biyo kowa ya rinta ido ne kowa ya kawo da fiye kowa ya soke kai su kuma mata sun iya tafiya ana tsaye wallahi malam wata wata in ta fara tsaye sun da nesa sakasakasakasakasakasa mata in suka ɗauko irin walima ko in suka ɗauko kayan aure ko kuma in za suna jiki ko in za suna wani wuri sai ga suna surutu suna surutu gaskiya wannan ba daidai bane saboda haka shi yasa manzon Allah yace gaddu basar a ta ido wa rabbu kulaw da bai da sallama wa husnul kalam da kuma magana mai kyau kuma wa'annan suna cikin wa'ancan amma sai aka dukkula ce husnul kalam magana kyakkyawa ga mutumin da ya zo ya same ka ga Allah wani ina tambaya ina gidan wani shi magana mai kyau ko da Allah wani ina son a ce maka amin an yi bayanin abubuwa kaza ina ce suke kawo magana aka so Jami saboda ya ka kawo ka ga hili inda duk wanda jinka ya tsammanin kila ya samu wato abin da ka so a wurinka sannan akwai nasiha ba akwai raba kwaɗan shanu in suna faɗa Yan dukiyar wanta yanzu wannan halaka cikin su har zakaru suna faɗa su ka raba su dukiyar wanta da abubuwa da fanta tantabin wa'anda salwantar rayuwa makaho zai fada rijiya ko ƙaramin yaro abin nan zai dige shi sai ka ka jaye shi in ka kira saman hanya yake ya samu amma ina fatan mun gane magana to amma nan me yasa manzo Allah na kawo babul bakar farko da cikin hakkin haya cikin karunta ido A haka za abu na muhimmancin su kama ka kama idanun ciki kana zama baki idan ka biya in mai ce bayan la'asar ciwoyin mu suna kana da azumin suka an zazzamna shi ya kai ba ka su kawai dai wannan zaman kawai ake a yi hirar siyasa a yi hirar kwallo a yi hirar mata a yi hirar mai kuma abubuwa daban-daban eh saka su kaga wannan ma shi da tunta wannan mai kyau tana dama duka ga a tuwa na shirin mata wani sai ba da shirin wadda ta yi ma aure ba su samu lafiya da ita ba shi da kasu labari wallahi na yi kure kaga duk irin wannan ba gida ce ba gaskiya ba saboda ka muna ba mata shawara akwai hanyoyin da ake bi a jawo namiji kamar guda uku na ɗaya malamai suka ce ki zama masu cire tsafta domin tsafta suna sa mijin ke kusance ki sannan na biyu an ka ce ya zan kira da tsara'a na nuna cewa mijin ki ko shi ki na samu sannan na uku shine ki kokari don Allah da girman Allah ki daina matsala a cikin rayuwa yawan tambaye tambaye mafi yawanci mutane su kawo musu matsala tare da matan su yawan tambaye tambayen ya yi yawa me magana kwanan baya cewa ko shekarun baya cewa wani bi ba ta fara magana cewa maji ya kare cikin mutum ya shigo da yamma girki sai ka an ce ai maji ya kare ko gumi ya kare a ga wannan ba ne Lai mala akwai wata mata wanda islamiyya bidin ta kira ni shi Allah mala ina son kai wa'azi wallahi mata ta sa daga cikin halinta in ya tashi ba mu kwanciya sai na jiya wallahi mala shi ya kira da dukkan wallahi mijin ya taho makaranta ne jan ido ne shi faɗa ne ta faɗa ne ta faɗa ya ce malam ba in faɗa ma ko ne ba ne ni amma dai wallahi malam ka ji halin mata yanzu don Allah in wagga mata ya za a yi miji ya kasance shi eh yadda kishi ya kuma kusa haka shi wai yanzu ya kai a cewa mijinki sai ya biya ki wayannan kuɗin ya matsayin tsoron ki hala saboda Allah abin da mijinka kuma aka kasa hukun shi kuma sai gidan ka wurin ki sa ci ai ki rufe da ke sai shi har da yanzu shi aka hukun da ake yanzu ifil zai in sai ki aga abin da ki aji kuma ya tare da ki wannan sai ki hanyoyi ki ka zama da abin da ka fara shaɗan ki aje cikin ɗaki amma sai ya zan kalaman ki su da kyau ke ba ke da kyau abincin ki je da kyau ba ki mayan abincin da za a yi ki aje miji cikin ɗaki saboda gaskiya mata ku ji tsoron Allah ku gyara su ma maza su ji tsoron Allah mu gyara gaskiya tsakanin Allah Allah ya ba mu ikon gyarawa saboda ka wannan hadisi shi ma kamar wancan ya gwada haƙoƙin da ya kamata a kiyaye ma hanya a cikin kurin tsaido wa an jabir radiyallahu anhu ƙala an karɓo shi jabir Allah ya ƙara masa yadda ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nazal tajati na yi ma annabi tambaya game da wato kallo na girki ya rasulullahi to shi kallo na girki me ya hukuncin sa? ala sai manzo Allah ya ce ifrif basaraka ko da ko da garinka kana kana ya duwa sai ya gama tafiya ko da ka, kalo na girki wannan Allah ba zai kama ka da lahin shi ba amma idan ya zan wato wannan kallon ka so ka yi mata ka kura ido don wannan ka kira wai in kai so kai ya kai mata wal ka kuma ido shi ne baka dauke wani gudana akwai dubara za a shari'a wallahi ba ku gama ka kallo har gama ta kara sun kwayi da menene sai ka kauce ki ya hukunta ke ma an ki kallo ki kana mijina sai ki ya hukunta ko ba gaskiya ba ba a san mutum ya kura mace ido yana kallon ka ne saboda gudun wani abu ya shiga amma in ba aurenta za ka yi ba za ya idan ka amma in aurenta za ka yi tsakani da Allah babu da ya kalle ta shi ma kallon za ka yi mata wuraren da za ku iya jan ka zuwa ga hankalinka a wata shi ke akwai wani kane da ya ce muka aure ke sallama ta hito ana hitowa da da shi nan bawan Allah ya taho kayan ta zauna sai sai ce mata alƙan shi gaba kaɗan ta tafi sai ce mata dawo ka dawo sai shi zauna shi min a sai ya gare da kuma yaranta wani zulu da an ka ce mai idan har kana da in za ka kalle ta kalle abin za ka ga zai jan ka zuwa ga aure shi ke shi ko shi ka haka da shi a daidai ga in shi ba in aure za ka yi wannan babu laifin kalli kawahun da kalli musu da hannuwan amma dai ka kura masa ita kullum kana kallon su shi na ba ba gaskiya ba eh kada kada ya wuce wuri a irin hakan na ta sa wani bi yawan kallon da kwa mace sai ga wani abu ya shiga wurin higan kuma ci ja ku bar ana yawan higan nan ba ta da kyau kuma gaskiya ba kuma akwai tambayoyi kuma an gwada mai lokaci yi ne kamata mu dakata insha Allah ta'ala sun gobe a tambayoyin da an kawo malam zai an kawo insha Allah ta'ala tambaya ta farko ta yi magana ya yi magana akan eh ga su malam da tambaya ta farko ya yi tambaya game da fitowar maziyi ga mai azumi idan mutum na azumi maziyi ya fito masa me matsayin azuminsa kan watan lahu tambaya ta biyu kuma mata masu gaba da juna su biyu miji yayi yayi yayi sun ƙi sun kafa ba wani matsayin su kuma a cikin wannan yanayi da cikin azumi su ya tambayoyin da ka rubuto karmaka Allah Allah ya saka alkhairi ta fadli mashkuran ma'azura eh Allah ya samu dace a ah, maluma sun kasu kashi biyu game da fito mazi da malikiya da mazhabar imamu Ahmad bin Hanbal sun fi akan cewa mazi in ya fito azumi ya kare amma da imamu shafi'i da imamu Abuwa ne hukunci a kan cewa azumin da kare ba kuma wannan shi ne kauli mafi rinjaye mazi in ya fito mutum azumin shi bai kalle ba shekh bin usaimin ya kai akan wannan shekh al-islam ibn taymiya ya kai akan wannan cewa azumin da kare ba dan fito mazi ba gaskiya ba saboda haka azumi da kare saboda mazi ya fito wallahu a'lam sannan su ko mata masu gaba da junan su mijin su guda tsakani da Allah wato mun taɓa wani karatu cewa a kanin makwabci da makwabci akwai hakoki amma haƙoƙi nan yawansu tsakanin abikiyar zama da abikiyar zamanta hakoki sun fi yawa ɗin mijin ku guda su yanzu ya ƙaru bisa ga wanda yake zumunta ce kawai ko kuma ku saka gida da gida abin da ya kamata mata su sani shine ɗin mijin ku guda gaba tsakanin ku ta daga ta tsaye don mi saboda Allah na kallon ku ya za ku yi duk wanda aka sababi cikin ku ita a ɗaya ko sun ɗan wannan wannan gabar jayo Allah na iya jarrabar ka da wani mugun abu ko wani musiba saboda gabar kake da uwa musulmi sai ran sai ta ne bukata ga ta dole babu za ta yi Allah na iya kawo mata iyanta waɗanda su yi albarka na shi ba su yi albarka sannan bayan kun sani gaba tsakanin mutum biyu sun haramun ne ya zan ba a magana dan ana ruwa da sai wasu da sai cewa idan mutum na gaba dan uwa mutum ne Allah ke ba ku an safa. an kawo hadisi da yawa cewa idan kana gaba da wani ko kai sallah ba amsa a sanin da alhamis mun karanta hadisi baya Allah na madaukakin sai ala bijiro da ayyukan bayi ya kawo sama bayi ne amma masu gaba sai a ce a kyalin sun shirya yanzu jama'a kuma cikin azumi a ce kuna gaba miji ku guda A ya kamata ku saba junan ku a fili kuma a ce miji yayi yayi yayi ku haɗa ku guda ku sai in ku su amfani zaman ku a hafin kiya kullum ba mai wawa ta magana wannan ba alfahari ba ne sani wannan wata mai alfarma larar da Allah ka rabo da gafar da Allah ka rabo babu mamaki in kuna adawar zuwa zuwa da Allah ya gafarta mu da kun gani da hamid da asirin suna jijuwa da ayyukan bai Allah gafarta musu amma ban da masu gaba ku kuma kuna kuna gaban kuma babban kalubale wai a cikin ku yayi yayi magana ko bari kun kasa bari to dama mun muna cewa idan ka kuma cikin ta ya mata magana ba ta jiya ba to ko uban cikin ta ba ta magana ba ta ji don saboda wani malami ya ce in uba ya kai goma wallahi miji ya bi shi inda ce ana yin uba goma su duk wanda uban nan guda goma miji guda biya ya yi jama'a ku bai yi su ba kan da ya kamata mata su gane shi wani yana da wasu daraja ki bar gani ne ka baka kinin kifa ɗaki. sai abin da kika dama ya kai to wallahi ya yi babanki gidi matsayi ne ya yi matsayin babanki ya kamata ki kamata ya ki yin tsaye magana da gida kayi magana bari wallahi na bari na aje makamai na za mu shirya duk abin da ka kai gidan da za a yi ko ba ku jin hausa to ai an haifi na arziki ga tahowa ku haɗa kai wuri guda ku ce da shi gaba musamman ma yanzu ba lokacin addu'a na lokacin da kuma san da aka yanzu kana ganin ajima ajima mutane sun mutu gaskiya ina muku nasiya da tsoron Allah ku gyara Allah shi kula in akwai wasu Mm. mutanen da ba na titi ba inda ka shiga mai gida suna oh. suna jan hankalin wata suna za ta tafiyar da ta su ke ana samun irin wannan mutane a kun jiya so da wani bi ana samun akwai masu iza wuta su ce wurin amarya su ce wallahi kashi da walakanta su ce wurin orgiya su ce wallahi kashi da reni ta tsare nai akwai masu kai su haka wuta su ce akwai irin nan su tsoron Allah su ko su gani har gida gida ya zama lafiya duka zaman da za ku yi shekara na wani tsakanin ku da duka shekara a yi yankun duka da su kuri mai ɗauka ta ɗauka zai hisabi gobe kiyama ranar da Allah da wasu ce gaban Allah ta hana min zama lahiya ya kasa zama lahiya akwai wani gida wallahi malam za a ga ko bi akai amma saboda hikimar gidan ya kasa ko jikin tsaye akwai abincin sahi akwai na rana akwai dare gudu kuma ne mutu ko wacce ne mutu amma wallahi bala'i ke kai akwai san da tuho mota da yawa wuri guda sun kai wallahi dole sai da an ka dauke wa ga sai ka sannan an ka dawo an ka dauke wa ga sai ka ba su shigowa mota guda ko guda gaba guda baya ba su yi mina na gare ku in mata da Allah kuma bukan ku asiri eh kuma yanzu wanda su samu matsala an ka an ka da ita kuma abu ne zan a cikin sa don Allah da girman Allah ku bar adawa adawa ba su da umarni Allah ya haramta gaba Allah ya haramta kiyayya tsakanin tsakanin musulmi da musulmi Allah ku ba mu ikon jarawa. Eh. eh na'am na'am game da wasu so maziyi wasu kuma yadda gaya muku malamai su magana biyu waɗanda suka ce bai kare azumin su suna karewa a kawai suka ce in ki ganganci ne su ba ta yi suna kare ma azumin amma su gaskiya ba sun yi ya ka ko daga nan sai azumin ka bai kare ba amma dai abin da suka mutum ya tara kana ta wurin so maziyi ma niyyar kuma niyyar su ba su matsala su ba gaskiya ba ba za su suna kalle sukan da ke sa bulutun ana kallo ga ana zina da hili ana zina cikin kim ana kallo kafin ka gama sai mutum ya fitar da mani a azumin ka ya kare alhim aku mutum ya taka tsantsan wallahi kallon wani abubuwan da umfani kallon mata tsara bai da umfani suna kawo mutum matsala Allah ka ba mu ikon ganewa kuma Allah ka ba mu ikon kiyayewa na'am sai insha Allah ta'ala zamu dakata nan sai alikin malam insha Allah ku da miki biyu ne Allah ubangiji ya saka alkhairi da ubangiji ya kawo mu alkhairi ya mu albarka cikin wannan aiki